Jama'a masu rarra Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOF Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM duka a Nijar din. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alfa Radio da kuma shafinmu na Facebook Live a yanzu haka ko kuma ta yanar gizonmu na VOA Hausa.com masu gabatarwa. Safina ta sada Sodangi. Sai kuma ni Usman Ahmad. Masu sauraro a yau Juma'a uku ga watan Nuwamba shekarar 2017. Kamar yadda muka saba duk ranar Juma'a da muke magana a kan nishadi da al'adu. Yau za mu yi tsokaci ne game da yadda ya kamata iyaye su tallafa wa 'ya'yansu idan suka gane suna da wata basira a karance ko a aikace. Walau maganar kimiyya da fasaha ne ko kuma harkokin nishadantarwa kamar yadda baban wasu matasan mawaka masu suna daladawa ya mara wa 'ya'yansa baya. Ko me yasa ya tallafa musu? aikin na maza ne. ni ɗan sanda ne kuma na yi yawo sosai na yi aiki a majalisar ɗinkin duniya na aiki a new york sosai nake ganin duk a arewacin najeriya akwai yaranmu da suke da salin da yawa amma sai wa'yansu abubuwa na al'adu hmm. kan mu mukan hana su kai gashi da irin abin da suke ganin za su iya yi lokacin da ya fara shiga studio lokacin ina ibadan oyo state bai na ni ban sani ba hmm. sai suna ɓoye man da shi da ba. wata rana sai na ga sun rubuce-rubuce nake kai wannan yan rubutun fa mm. sai ta a babu na wasa ne kawai eh, shi ne take shi kenan daga baya na sake ganin abin da ya gashi na ce kai kawo ne za mu buɗe muku layukanmu na alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Ku faɗa mana yadda ku kanku jama'a kuke kallon ya ya kamata a tallafa wa yara masu basira maimakon hantarar su. To yanzu kai tsaye bari mu je ga waka farko ta wayannan samari da zamu tattauna da babansu yau a cikin wannan shiri na yau da gobe shirin matasa. Sannan bugu da ƙari lambar da za a kira mu bayan mun gama jin wakar a tufa albarkacin baki ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. sai babba, Babba sai babba. aikin na maza ne babba sai babba aikin na maza ne babba sai babba aikin na maza ne ah, ah, ah. mai dala hip hop shekau na samu lokaci da dama rike da mic na rungume ta hip hop a hold it tight a hankali nake zuwa ban bukatar fight idan kamin in kai ka can ka zano ma right tafiyar babu ingishi i maintain my height saboda na bi diddigi da call me human right if you like call me whatever ni ina da guide su suna filin dina da call me Mr. Nice look I am the president and the think I am the vice tun daga tuwo da kuka to wai mai zanyi da rice mu muna da asali so we not telling lies malam bahaushe feeling cool so call me ice mu ake buɗe ma hanya ko da babu pass mu ake ta lissafawa ko da babu mas mu ake kira idan ana so a ci ko da babu fiffike mu tashi sama can tsammani suke sun bar mu sai suka gan mu can muna ta basu freestyle irin na jaki can mun zaga duniya duniya mun bar waɗancan a can su dalata wane ba BRT bane da Tupac. Babba sai babba. To yanzu bari mu ba ku masu sauraro dama ku faɗa mana yadda kuke kallon wannan batu da muka eh, gaya muku. Wato ya za a mara yara bayan an gane suna da wata basira mm. musamman abubuwan da suka shafi kimiyya fasaha da kuma irin harkar nishaɗi irin wa'annan. Mm. Wanda kuma bayan mun ba da damar za mu ji tattauna da baban wa'annan matasa. Eh, eh. To ga wanda daga Kaduna. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. International kabara barka da haka international waye nake magana da shi international ma mabalo na ramma da ke garin samina kalere local government to ya ramma eh, wai kwana biyu ina ka shiga ne ko ko ni ne ina na shiga ina nan kullun na tare da ku kai ne dai za mu ce ina ka je na ramma ka kara wani course eh na na ramma baka san me ya faru ba ai ai na ramma usman eh. zuwa ya wuce ramma baka bai zo ya tsaya kuka gaisa muka gaisa da kai da ramma in gan ku ba wallahi a gurgujen wuce ta ina ai da ya wuce ta nan dole ne eh. sai ramma ta gan shi ai wato na dai wuce ta Najeriya a guje <laughs> to muna muna jin ka yawa yawa to ya za a tallafa ma yara ko kuma goya musu ba mm. Mm. hello hello nan da kake kira kuma sai kin dinga jin jikina yana girgizuwa eh shi sa ba na dauke wannan shirin Allah sarki to yanzu balle da safe ma muna tare da kai yanzu eh. abin da zamu tofa eh. albarkaci akan game da taimakon da za a yi ma yara tallafin da za a yi ma mm. yara ga suna da wani basira Usman mm-hmm. wato duk yaron da ya taso da kalan basiransa hmm. ba ka hantare shi ba fa sai kana jawo yaro kusa da kai jikinka hmm. hmm. ne kake gane wani irin basira yaron ka yake da shi amma har in aka ce wai yaro kai kenan ka fita tun safan nan da wasu suke fita ba za su dawo ba sai yamma sai dare sai yaro ya ba ma a gane gane yaron aiki To mun gode na ramma bari mu nemi wani saboda lokaci. To ku huta lafiya <laughs> Allah ya saka muku da alheri ka ga mun da Halima dan Allah. To insha Allahu rabbi kuwa. Wato Assalamu alaikum. Kin san ga wani daga Zamfara. Mm Assalamu mm. alaikum. Wa alaikum assalam. Yawwa barka da jimira. Yawwa Sha'ibu jariri daga dan Sado jihar Zamfara. To muna jin kamalar Sha'ibu. dangane da tallafi na uwaye sai mu kama yaransu dangane da irin wannan abubuwa da nake ji gaskiya yana da kyau mm. haka saboda saboda yara na da basira kwarai amma ko yaro ya taso za a ce wannan ba daidai ba ne ya kamata a ce uwaye suna fahimta da zamani na canza akwai hanyoyin sosai na samun kuɗi irin wannan yana taimakon gida da iyalai gaba daya irin haka mm. in yara suka samu ya zama musu sana'a ba To ta wani hanya kake ganin za a iya mara ma yaro baya tun yana mm, karami idan aka gane yana da wata fasaha? yawwa za a taimake shi ne ta hanyar makaranta akwai kwasa-kwasai wanda duk da dai malamai waɗansu sun ce babu kyau na cikin wannan courses na music and dance to ana iya tura yaro ta hanyar sai a ɗauka wannan ta hanya ne na cin abinci kuma a mm. tallafe shi akan wannan. Mm, kuma mu dinga tana cewa Allah ya rubuta kyautata a dukkan komai da abin da aka kyautata shi zai iya zama sana'a. yawwa mm. yawwa haka ne to to mun gode sosai yawwa to to ga wani daga yobe kuma assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah to da wa muke magana sunana nasiru sunana nasiru muhammad jaji maji to mala nasiru barka da warhaka ba mu taka gudunmuwar amma rediyonka yawa yawa mala <laughs> amma sai dai yana ta kamar rediyonka na kunna ko ko hayaniya din ke ji haka eh na eh, na dauki yawa dan katta ma bukulu <laughs> yawa to muna jin ka wato dangane da tallafi na ba yara dole iyaye za a duba kuma da dole sai da gwamnati ta shiga tsakani ba hmm. domin in ba gwamnati a cikin tallafi ba zai yiwu ba me yasa ka ce haka saboda iyaye wasu ba su da za zaka ga yaro mm. gashi Allah ya mar hazaka ya mar basira amma iyayensa ba su da ƙarfi mm. to ya za a yi kaga ba mm. zai yiwu ba dole sai da taimako a cikin al'amarin to to haka dai eh. to mun gode sosai wanda Nasir a gaida mutanen Yobe to alhamdulillah na gode to assalamu alaikum alaikum salam da wa muke magana To kuna magana da Ayuba Sarkin Hakuri daga Makurdi a jihar Benue, Najeriya. So mala Ayuba Sarkin Hakuri. <laughs> Amin hakika. Yara masu basira suna buƙatar tallafi kwarai da gaske musamman ma bangaren iyayensu hmm. matakin farko. Hmm. iyaye ya kamata su fara tallafa musu da basu shawarwari da kuma gudunmawa kamar misali bangare waka ni nan akwai na wanda yake bini a baya mm. Allah ya basu su basira rubuta wagogi da rera su musamman ma na yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mm. Mm. amma lokacin da ya faro sai mahaifiyar mu take ganin cewa kamar hakan bai dace ba in ya samu kuɗi kaɗan ya tara sai ya tafi studio da sauran studio da sauransu sai muke faɗakar da ta cewa to wannan fa basira ne yake da shi ba mm. kowa ne Allah zai iya bashi ba wannan abu ba yana da kyau a rinka taimaka mashi kuma ba shi shawarwari mm. yana da kyau iyaye to an bar shi din yanzu an bar shi yana yi na'am an bar shi yana yi an bar shi yana yi yanzu an bar shi eh, eh. daga baya mun faɗakar da ta gane muhimmancin abun to alhamdulillah nan ita ma yanzu ta tana mara mashi baya to to yayi kyau sosai kaga yana da kyau iyaye su rinka mm. jawo yaran su a jiki domin kara karfafa masu gwiwa takan nan ne za a fito da basira a baya har gwamnati a fili har gwamnati ya kamata shigo. Kwarai mun gode Ayuba. kwarai. Eh mun gode sosai Ayuba to ga wani nan alayi. Assalamu alaikum. Kamar ya ce ko Benin ne ko ina ne? Hello. Kun magana da Liman Abubakar daga lafiyan bare bare. Oh lafiyan bare bare. To malam Liman. To barka da warhaka. Alhamdulillah. Yawwa. Me zaka ce malam Liman game da wannan maudu'in na yau? To ai wannan abu abu ne mai kyau iyaye idan suna da yara wa'anda sun fahimci suna da wani azaka ko wani baiwa da Allah ya musu su taimaka musu. Mm. Don nima a gidana ina da mutum daya wanda shi bukatar shi ya kera mota Allah mm, sarki eh, yaran ka ne je nema mm. langa langa ya zo da mm. wannan yana kera mota kuma wallahi yana yana jin daɗi kuma ina nuna mishi goyon baya dari bisa dari eh, to Allah Allah Allah ya sa wata ran ya zama suna cikin kwararrun masu zayyana mota a Najeriya amin amin amin mun gode sosai yawa to sai Allah ya kai mu magani yawa to to yanzu sai mu je nasarawa kuma ga wani eh. salamu alaikum Malama Maryam barkan guda aiki. Ah, a safinatu ce. <laughs> Maryam ta shiga wani aikin daban tana yi. Madalla. <laughs> Yawwa. Da farko dai kuna tare da shugaban kungiyar muryar nasara ta jihar Nasarawa Garba Sale likitan rediyo na garin Akwakwa domin jihar Nasarawa. To likitan rediyo gyara mana maganar rediyon nan yanzu yanzu nan. <laughs> Gaskiya na da abin da zan yi gyara a kai. Wato shi ainihin yaro mai basira ko mm. mutum mai basira wato tsuntuwa ne a cikin mutane mm. idan aka fahimce shi mm. domin lokacin da yaro ko wani ya kirkiro da wani tunani ya kirkiro wani basira mai amfani wanda yake yana yin abun to kamata ya yi kar a bar kwakwalwar ta lalace domin kwakwalwa wata na'ura ce mai amfani yanzu misali wannan yanayin da muke yi tare da ku maganan nan da muke haka kwakwalwa aka kirkiro wannan tunanin har ya kasance gashi kamar na Amerika. Mm. To kaga kenan duk mutumin da ya kirkiro abu ko menene in zai zama mai amfani a gare shi zai amfani al'umma. To musamman gwamnatocin mu masu taimaka a dauki wannan a tsame shi domin kamar an yi tsuntuwa ne. Yakan iya kirkiro abin da duniya gaba ɗaya za ta amfana da shi. Da mm. fatan duk wanda yake da tunani mai kyau idan har ya kirkiro wani abun na fata za a bashi goyon baya ɗari bisa ɗari mm. ko ina domin a yi amfani da wannan tunanin nashi. To mun gode kuwa mm, malam garba likitan rediyo. Na gode madalla. Yawwa. Salamu alaikum wane ne daga kwara? Hello? Kaman wani ne a kwara muka samu na ga amma ko ya zami ne. Hello? Malam na kwara kana jin mu? To ina ga ina ga To yana jin mu. Yawwa na kwara wane ne a kwara? Eh Bello Bello Alhaji Garba Dinawa Sokoton Najeriya daga nan kwara. To Bello Dinawa muna jin ka menene ka game da eh, yara masu basira? To gaskiya musamman ma irin yaran masu hazaka hakan ga masu kirkiro da wasu abubuwa. To gaskiya ya kamata a ce suna samun taimako kawo da ya kamata na karfafa musu gwiwa da kuma ɗaukar nauyin su makarantar su mm. da sauran ah, a taimaka musu da abin da za su ci gaba da musamman ma wannan hasawa ta su mm. musamman ma a jihar ta ta sokoto akwai wani aboki na wanda ya kirkiro da hada gidan rediyo mm. kaga amma rashin samun tallafi kaga abin da ci gaba ba da ya samu ci gaba ta mm. kaga abin da ya samu karin gwiwa akwai irin su nan da dama a wannan Najeriya masu wannan hazaka amma ba tallafi sun kasa abin ba a samun ci gaba. Mm. Da haka muna kira ga masu hannu da shuni da ya kamata a taimaka ma irin wannan bayan Allah masu wannan fasaha. Eh, mm. eh, to mun gode sosai Malam Bello daga Kwara. Usman eh. ina ganin masu sauraron mu dan ba su gane yadda muke tambayar mu ba. Mun yi mm. ce ne akan iyaye. Yanda su za su. Tunda kaga da kwai na san da yawa. Dalla rabu da shi. Dalla ku mm. kyale shi. Irin hantaran nan da sauransu. Ko faɗa ba yaro da ya fita an gaina da wannan abu sai a yi ta faɗa. Yawwa kin ga za yawwa. Zai dinga yi a sace to wanda maganar da muke yi wanda iyaye ba na gwamnati ba ko na al'umma na iyaye da za su taimaka tallafa wa yaro. tun yana ma karami kila yana da fasaha ba za a gane ba haka to ga wani akan layi safi na bari mu ji daga ina yake mm. wane ne akan layi muna magana da malam lakani daga azare to malam lakani daga azare barka da warhaka azare a bauchi kenan mm. Eh na ji maudu'in da kuke tattaunawa to muna jin ka malam lakani kace eh malam lakani daga azare to to muna jin ka yawwa na ji maudu'in da kuke tattaunawa eh Eh, yana da kyau irin wannan ya zama da cewar iyaye sa ido a kan fasahohi da yaran su suke da shi mm. Yawwa kafin gwamnati ta shigo ciki in so na tallafi ne a tallafa mu a tallafa iyaye kan su ne matakin farko maganan gaskiya <laughs> Yawwa su ne matakin farko to to mun gode sosai malalaka ne. ka lakanci maganar da muke <laughs> to ga wani to assalamu alaikum daga kaduna Wa muke magana da shi daga Kaduna? Ɗan maɗaci, ƙaramar hukumar Kauru jihar Kaduna tarayyar Najeriya. Wane ne madaci? Eh be sunan shi bai fito. Ya ya Oh ya. Malam ya muna jin ka. Na ji batu da kuna tattauna kuma batu ne mai muhimmanci a cikin al'umma wato hmm. ya kamata iyaye su fahimci basira ne na ubangiji ne. Hmm. Yau ba abin da kai kai ka ce ɗanka sai yi ba dole. Hmm. To sai a wa yaro kafa a tabbatar ina ne basirar shi ta sa fuska in har a fahimta yadda basirar ya ta sa fuska to sai a bashi kwarin gwiwa da taimako ta yadda zai cimma gasi ko da a ce ma harka ce wanda zai kasance zai amfani al'umma wanda a haka al'umman su suna ganin ta ba wani abin a zo a gani bane eh. to ta hakan sai Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukake shi har al'umma su zo ya zama to mai amfani a cikin al'umma na gode Allah ya sa tashi lafiya ya wuce yamma da amin malam u bari mu je Jos hmm. kwata ta yamma da Bauchi salamu alaikum hello to wane ne daga Jos a Plateau to ina ga layin shi layin shi kusan barin wani labari eh, da kwai wani gida irin da kwai irin yaron shi ya dan kauce mm. hanya mm. shaye-shaye wa fada kullum da yan mm. unguwa to sai kanwashi ta aure da kanwashi ta aure sai ta kuma ta aka yi rashin sa'a sai ta samu mijin da ke bata kashi ba irin wannan ba dalili ai kurannan tawo yaji ta zo gida ta gaba zayyana me ke faruwa aiko sai kama ya je kawai ba gaya ma kowa ba dama ina ga ya sha ta kai mishi karo ya je ya eh. samu mijin nan ya mishi ya laka <laughs> to shi ne wai ake cewa wai ko dan iska ma yana da rana yana da rana wannan gaskiya gashi nan shi yanzu yayi <laughs> rana <laughs> saboda haka dai yaron eh, duniya yana da tashi yana da tashi basira ba zai to eh. jifa amma harkar da bata dace ba kenan to ina ga kuma yayi abin da dace da yawa to saboda haka a samu a tallafa assalamu alaikum ga wanda daga Najeriya Wa alaikum salam Usman Kabara. Eh yawwa barka da haka da wani ke magana. Alhaji Madu Kolo Ibrahim Gashuwa. Alhaji Madu barka da warhaka. Mm. Madalla ya aiki. Lafiya Lawaji Kolo. Mun kuma na saurare ku dun naji abin da kuke faɗa. To to fa mana naka sun baki. Iyaye ne ko farko ya kamata su ba da duk goyon baya inda tunaninsa da basirarsa ya dosa. domin iyaye su su ne Allah ya riga daura musu nauyin kulawa da yaro kafin mm. a ce gwamnati mm. ai he iyaye sun gyara ta kunkan nan ya je gwamnatin Kware kuwa mm. dan tarbiya daga gida dama take faruwa to shi kenan Allah ya taimaka to mun gode mun gode sosai ya zama da kullu gaba da hada mana kai al'umman Najeriya gaba da amin to salamu alaikum alaikum salam to wake Kaduna Haruna Abubakar Saminaka To Mala Haruna muna jin ka. Mm. Yawwa. A bisa ga wannan shiri ne da na ji kuna yi sai kuma mm. na ga abin lalle lakadan eh, ba tare da ni na taba samun ku ba sai wannan ranar kuma sai na farin ciki da ranar duk da haka mm. akan ba tare da na fahimci eh, ainihin shirin da akan me ake wannan eh, muhawara ba amma duk da haka to bari dan gaya ma bari dan gaya ma a gurguje bari eh bari gaya ma a gurguje Haruna muna magana ne akan in yara suna da basira ya za a iya su tallafa musu kan shi muke yi. laharu <laughs> Haruna gaisuwa eh, yi kuma ya gaisuwa ya tafi ina eh, eh, ne. Amma dai na gaya maka me ake yi. <laughs> Eh na fahimci da abin yake da abin yake idan har ka sami yaron ka cikin wata basira mhm. ko da a tare ki ma'ana sai ka nuna mai so da kauna da soyayya kana kuma supporting din shi akan wannan ainihin abin. Kila idan ya dore ya girma da hakan akwai wani taimako da zaka sha kai zaka yi. Eh kwarai. To mun gode sosai Malam Haruna Abubakar samu naka yanzu kuma sai mu koma ga wakar su dawa ko yaya mm, Malam Masafina. Mm. Mm. mai guri ya zo mai tabar ta fara alkawari zan cika muku kamar ta tabara just like a told you in mun samu ba ku babara na ji an faɗa kukan kurciya jawabi ayyan malami zo zauna ya ka ɗalibi yanzu ne zan fara yi muku irin fashin fadi hip hop burtai na ai daban-daban ko a iraki ma ɗauka na ake da in iyawar ka ne yake sa kai din mu sarautar malami ta duka a hannu zafi ka yarfar in bai maka ba yi tsaki ya wuce tobar amma ka sani hukunci zafi a zartar mai tsanani akan ka ko kai baka da sana'a mai hakuri yakan dafa dutse yana da na that is why I can leave my girl ta zo da sa. wai ina ruwan biri daga na ba mu hanya wuta na kawo tashi dai kamar ashana I'm so sophisticated doing right ba ruwana na ji kai na malam tun da safe zuwa rana we've been doing this da mai dala tun kanana ka yarda ko ka ji tuntuna ai mu ka mun ware kana son mu kone mu ko mun tashi tun farko dare ko kudan mu ma ba a gani a tare sai in on the fence ha ba mu sun ware kura ta ci kure dan na mun ture ya kan mun dure a ji mun hure ne ne sun gare no mo tawaye amma la ya fen haka ne fa ai kamar kurkunu wai na release my ha na sha kunu ka da pen you dey pay me with abu hanu ba sauran raini sun gani da abu hanu yeah sun gani da abu hanu muka shigo mun san akwai wasu kafin mu shigo da muka shigo sai muka zamo musu karfan kafa da gangan muka shigo muku da yau da gobe ashe ni wannan da kwakwalwa <laughs> shi da ya zubi na <laughs> Allah kuwa eh saboda Allah sa yara sun dauko fasaha ah mun amin <laughs> to gaskiya da madala mai da kan kusan ce sun samu goyon baya sosai daga mahaifinsu mm. wanda kuma hakan ya kamata a ce ana samu saboda me daga nan ake farowa mm. to tunda mun ji wannan dan kaɗan daga cikin wakar su ya kamata sai mu ranka ya mu je wurin mahaifinsu mu ji shin yaya aka yake goya musu baya sannan kuma me ya sa shi yin haka din hmm. domin mu ji shin yaya abun yake a bakinsa. Hmm, Musawa ma ba sa sani kawai. da muka shigo mun san akwai wasu kafin mu shigo da muka shigo sai muka zamo musu Salamu alaikum. Salamu Yau wato baba barka da warhaka. <laughs> Barka ka dai. Yau wato eh, da farko me cikakken sunanka? Sunana Mai Dawa Lumu Abubakar. Baban Mai Dala Mai Dawa. baban mai dana dawa eh magana ka muke yi suka ce kana ɗaya daga wanda suka karfafa gwiwar su ya ce magana studio ma ranar farko kai ka tura shi ya je ya biya yayi waka sa ta farko kuma yake ba ku kake ba su goyon baya shin me yasa kai tunanin bari ka tallafa ma ƴaƴanka ka mara musu baya akan abin da suke da shi na basira wannan abu ne mai tsawo sosai kuma eh, abin da ya faɗi shine sai na fahimci eh, ni dan sanda ne mm. kuma na yi yawo sosai na yi yawo na yi aiki a majalisar ɗinkin duniya na aiki a new york na aiki a hmm. nigeria na aiki hmm. togo na aiki kuma hmm. da sai nake ganin duk a arewacin najeriya akwai yaran mu da suke da talent da yawa amma sai wa'ansu abubuwa na al'adu kan mu mukan hana su kai gashi da irin abin da suke ganin za su iya yi na kashe sai mu dakushe su da ya zo da wannan lokacin da ya fara shiga studio lokacin ina ibadan a oyo state Wai yana shiga ni ban sani ba mm. sai suna ɓoye man da shi da gaskiya wata rana sai na ga wasu rubuce rubuce nake kai wannan rubutun fa mm. sai ta a babu na wasa ne kawai eh, shi ke take shi ke daga baya na sake ganin abin da ya gashi mm. na ce kai kawo in to da can na kan so eh, sauraron wakoki irin su hmm. alhaji mamman shata alhaji eh, musa dan kwairo dan hmm. Anaki. Hmm. Eh, sarkin sarkin taushin sarkin katsina da dai makamantan su alhaji baraya jos marigari dukkan su dai ga su su haruna uji sai wannan abu da to kai ya kake boye ma wannan abu za ka yi kai mana sai ce to ai ya daɗi na ce to shi kenan ci gaba ni abin da ba zan so kai ba ko kuma ba zan taɓa yadda ga kana alakanta kanka da shi da shi ne son kayan mutane ba da mm. ni. wannan ko kamar nasa amma duk abin da za ka yi in dai abu ne da ainihin basiran ka zai baka kuma kana so. Mm. Bayan karatu. Mm. Ba na compromising karatu ko kaɗan. Din ga shi sun yi karatu. Bayan abin da za yi na ci gaban ka kaje ka yi. Haka. Nan yadda aka zo kenan to sai daga baya jama'a suka zo sai zo same su suke mun kai alaka ba 'ya'yanka ga sunan suna da ilimi kuma ka bari su yi karatu kuma za ka bari su yi waka ce mm. to waka dai da kun zo min da labari cewa suna tsada in kuma a suna mm. shiga wasu harkokin da suka saba doka ba da na da suka saba doka mm. to nan ne fa zai ce muku to lalle ba shakka na yi bacci sosai kace amma wannan da sani na ne dan ban mm-hmm. zalla garin ya musu dodori da kuma ce musu da sani na ne kuma na yarda na amince su je su. ana bukatar iyaye irin ku madalla madalla to lokacin shi kadai yake daga baya sai naga suna da kai ya ko na ku haɗe gaba ɗaya kun yi rubdugu a waka so <laughs> ina social media sosai dan eh. eh, ina social media yadda ya kamata eh. whatsapp da su facebook kanta da su su je nan social media so kana hango su ina yi sai na fara ganin sai fara hango su na ga wani dawa na <laughs> ashe sunan ka aka malkwada dawa bayan ga <laughs> a waya hira suka ga mu a ido a kayan mutane kawai ku bakin kokarin ku kuma karatu hmm. su nan sun haddace bayan su sauke sauka na zuku irin na eh, allo da sun yi hadda sun yi islamiyya kagani gani nan suke wayan kuma na ce nan Allah ubangiji ne gyara kawai ma tun nan tun farko lokacin da ake wayan nan abubuwa ah, shi wannan ah, shi abubakar mm. wanda yake shi ne mai dala mm. ya yi ya karanta ah, journalism ya mm. ya wato eh, sai ba zan manta ba lokacin da nake yaro kankani mm. eh, iyaye na sukan kira da dan jarida so oh. da ya zo karanta jarida sai da aka zo ranar da nake nake tuna cewa a sai fita ana kira na dan jarida ashe ga ga jinin ka to ya zama to ga dan jarida fa ya fito mm. sai da ji daɗi Allah sarki wani nan dama ne lokacin da nake aiki na ina son alakanta kaina da dan jarida sosai Allah sarki domin mutane ne na fahimci kamar wato waɗanda suka san menene duniya take ciki haka to tun tantanan da ɗan jarida da lawyer na kan you know kusanta kaina kwarai da wayan irin mutane tun a 1980 eh alhamdulillah to sai na ji aka zo aka kare wannan sai nake ba su karfin gwiwa nake ba su labarin irin su a nawar sannan jibiya su wane ne bibi da ina da kuma har baka bari baka raba ni da rediyo kan tsani ko ba da nake United Nation baka raba ni da eh. rediyo duk lokacin da bibi ke sai da ko ba America da sauransu eh. Germany sai Radio France suka zo suka fara shekaru da su dan shekaru da eh. to ire-iren wa'annan to gaskiya dai abin da ya faru kenan to da shi hmm. ne ya zo ya zo ya sami admission yana ya karanta public admin a nan Bauchi hmm. Federal Polytechnic hmm. daga baya kuma su zai ce to ya sami admission a Ghana. Na ce to shi kenan. Mm. Aka zo muna lokacin ina Najeriya na United Nations. Mm. Muka zo har na ba United Nation yana kai. Mm. Na zo na ce masa to kai karatun kun nan faɗi dala muke ji a yanzu kuma na bar inda nake samun albashi a gana ya zamu <laughs> an koma nera Allah sarki <laughs> <laughs> Allah mun ji dai sa dai mu ta dai ya gama ba ka gama lafiya na to alhamdulillah to naga dai har yanzu ba su mm. daina ba shi shi mai dawa karamin junior kenan mm. Eh, eh, da cikin da yake yaro na kan shi ya koyi wanda ya iya mm. yana da certificate ɗinsa mm. a nan daga baya ya zo na shigar da shi kwamfuta na ma shi ma ya iya mm. shi abubakar kuma eh, mai dala kenan kuma kwararren tela ne amma gaskiya ban san lokacin da ya koyi tela ba Allah na zo na wayi gari kawai kaga yana ta doka dinki abin alhamdulillah to alhamdulillah masha Allah ya lisin ya albarka to alhamdulillah To ai kuwa mun gode kwarai dukan ku da kai kanka uba da ‘ya'ya guda biyu <laughs> wanda suke duka suna harkar waka sai mu ce muna godiya sosai da kuka haɗa mu da babu mu kai magana. Madalla to bari mu rufe da wakar kuɗin. Mm, to kafin waka tasa sai mun dan ce wani abu ne da Safina ko Safina kin ji yana da Allah ya shi da ya sha biyu maza yana da sojoji mala to Allah ya tira da ya dada kowa albarka da zuriya gaba ɗaya. Eh, sannan kin dai ji yanda ya magana yayi yawon duniya mm. bude ido ne mm. ah, kuma yana buɗa maka tunani kin ga ce yawacen da yana aiki da sauransu ya buɗa masa kwakwalwa ya mm. gane cewa duniyar ba iya gida ba ce akwai wata a waje shi yasa yake goya musu bayan ma gaskiya shi yasa ake cewa ai tafiya bude ilimi mabudin ilimi wallahi haka yake to Allah ya sa mu dace yanzu kan kusan anan za mu sallama mu bar su da kidan sama dala dawa ko yanzu da din ke kanki safinatu sudan sai Daniel Brown da ba da umarnin shirin da kuma Dan injiniyan mu ne sai Ibrahim Jarmai da ya hada mu a Facebook live Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke ce Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya a hutun ƙarshen mako lafiya. Ga ɗan sandan nan, ga ɗan auda titi. titi, zai maka illa fa, ga ɗan auda a zai Ahmad wai dan mota ta na mata tinti. Dan Audu ya ce hold up dan na yo sodin break a titi. Dan Audu ya ce in zo mana gefe in dan bashi na kati. Dan Audu ya miko hannu ni ko sai na mika masa fifty. Kai malam fito mana kawo jin din ɗinka mana ko taurin kunne zaka mana kuma cire gilashin idon mana. Wato ku ne 'yan iskan nan ku ne masu karya dokar.